السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi takwas ga watan jumadal ula a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yammaci na biyar ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya makon da ya gabata mun tsaya karshen aya ta takwas cikin wannan sura mai albarka suratu tagabun yau za mu tashi farkon aya ta tara kuma wannan shine darasinmu na uku a cikin surar za mu tashi faɗin Allah maɗaukacin sarki yau mai ya jima'ukum li yau mil jam'i zalika yau mil tagabun bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يجي يوم يجمعكم ليوم الجمع تنام سرانا دا الله زي تتراكو أرانا تتروا ita ce ranar tashin Allah madaukakin sarki ya kira ta da ranar haduwa malamai suka ce saboda ranar ubangiji zai haɗa dukkan wani azzalimi da wanda aka zalunta ubangiji zai haɗa tsakanin mutane da aljanu da mala'iku dukkaninsu a waje guda ubangiji zai haɗa dan adam din farko da dan adam din karshe annabi adam shine dan adam na farko da kuma jinjirin ƙarshe da za a haifa a wannan duniya wanda Allah shi ya san wane ne shi ubangiji zai hada fuskokinsu baki daya a waje guda kamar yadda yake kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum a wata ayar ya rantsa yace Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi a wata ayar yace zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud da haka Allah madaukakin sarki yayi alkawari sai ya tara mutane a waje guda daya da aka tuna musu wannan ranar yau yaji ma'ukum li yawmil jam'i mala ce yawmul jam'i yawmul qiyama ita ce dai ranar tashin alqiyama abdullahi dan abbas ce yawmul jam'i ita ce dai ranar tashin alqiyama suna ne daga cikin sunayenta akan ce da ita yawmul qiyama akan ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin akan ce da ita yawmul hashri da ire-iren sunayen da ubangiji ya ambace ta da su mabambanta a cikin alqur'ani zalika yawmut tagabun wannan rana kuma dai har ila yau ita ake kira da yawmut tagabun ay yaghbanu al mu'minuna ranar da bahaushe yake cewa ranar kabunga ko ga. ranar dukan hanci ranar da waɗansu za su yi asara ta dindindin waɗansu za su yi riba ta dindindin wannan shine at-tagabun din wanda daga shi aka cirar wa surar suna yawmut tagabun shi suna ne daga cikin sunayen tashin alkiyama shi ma ibn abbas ya ce haza ismun min asma'i yawmil qiyamati suna ne daga cikin sunayen ranar tashin alkiyama wa zalika anna ahlal janna yaqbanuna ahlan nari domin ranar ne yan aljanna za su daki hancin yan wuta dukan hancin da babu sake tashi daga shi har abada to malamai suka ce dukkan dan adam yana da gida guda biyu gida a aljanna da gida a wuta aikin da kake yi shi yake shirya maka gidan da zaka je ka zauna idan ayyukanka suka zama na alkhairi to sai ya zama gidanka na aljanna shi ka gina shi ka shirya shi ka tanadar masa kayan rayuwa a ciki shi yasa sau da dama za mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce idan mutum ya kaza ya kaza za a gina masa gida aljanna abin nufi za a raya masa wannan gidan nasa na aljanna idan mutum ya kaza ya kaza za a yi masa shuke-shuke a cikin gidan aljanna ma'ana za a raya masa gidan da zai je ya rayu a cikinsa a aljanna to haka nan kuma a wuta mutum yana da gida wanda shi ma in yana yin ayyukan sabo kamar yana raya wannan gidan ne yana sanya masa kayan zama a ciki wanda kuma a ƙarshe in ya mutu can zai je ya zauna to kowane ɗan adam kamar yadda muka faɗa yana da gida guda biyu to amma idan aka je lahira wanda ya shiga aljanna kaga yanzu gidansa na wuta ya zama bekan ya zama ba kowa a ciki wanda kuma ya shiga wuta gidansa na aljanna ya zama ba kowa a ciki to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ku yan aljanna ku hada da gidajen yan wuta waɗanda ba su zo ba duk su zama naku ma'ana ku kun yi riba ta dindindin har abada su kuma yan wuta sai a ce to ku kuma ku hada da naku gidan da gidajen yan aljanna waɗanda su ba su shigo ba duk ku hada sun zama naku to kaga kuma wannan asara ce ba karama ba kwarai da gaske shi yasa mumine wani lokaci sai ka ji Allah ya ce magadan aljanna ulaika humul warithuna alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalid to duk inda kaji maganar gado wani ya bar wani abu wani ya samu kenan da haka yan wuta za su bar gidajensu na aljanna yan aljanna su gaje yan aljanna za su bar gidajensu na wuta yan wuta su gaje an gane ko to wannan shi ake kira da gabin wancan ya daki hancin wancan wancan ya yi nasara wancan kuma ya taɓe da aka wannan shine algabnu zalika yawmut tagabun wannan rana ce da waɗansu za su yi nasara waɗansu kuma za su yi hasara waɗansu za su fifita akan wasu waɗansu kuma za su kaskanta malai ce yaghbalu almu'minuna alkafirina bi akhdhi manazilihim wa ahlihim fil janna mu'minai za su yi nasara akan kafirai ta yadda za su karbe su da kuma iyalansu na aljanna lau amanu wanda inda a ce su ma sun yi imani to aljanna za su je su shiga wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aiki na kwarai yukaffir anhu sayyi'ati lalle Allah zai kankare masa miyagun zunubansa da miyagun laifuffukansa wa yudkhilhu kuma zai shigar da shi jannatin aljannatai wa fi qira'a wa ta qira'ar wa nudkhilhu bin nun fil fi'laini wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan nukaffir anhu sayyi'ati wa nudkhilhu a madadin yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu ubangiji zai kankare wa mutum zunubansa in ya yi imani kuma ya aiki na kwarai ana nufin kananan zunubai wanda daman su ayyukan kwarai ke sa a kankare su ko da ka sani ko baka sani ba kamar yadda Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa da kalan karima in kuka nisanci manya-manyan laifuffukan da muka hana ku sai mu kankare muku ƙananan laifuffukan da sau da dama ma kukan yi su ba tare da kun sani ba wa nudkhilkum mudkhalan karima kuma mu shigar da ku mashiga babba ita ce wa yudkhilhu jannat Allah ya shigar da bawa aljannatai tajri min tahtiha al-anharu wanda koramai suke gudana ta karkashin gine ginen ta khalidina fiha suna masu dawwama a ciki abadan har abada zalika al-fawzul azim lalle wannan shine babban rabo Allah ka sa mu dace na'am والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا سوكما وأند سكا كافرت وكذبوا بآياتنا سكا قرية آيو يمو ما ليتي آية القرآن وأند سوني القرآن أولئك إرم وأنن أصحاب النار سوني يموتا khalidina fiha waɗanda za su dawoma a cikinta wa bi'sal masir tur da makoma ta mutum idan ta kasance ita ce wuta to anan Allah ya ambaci yan aljanna ya ambaci yan wuta a wajen yan aljanna sai ya ce yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sai yasa abada amma a wajen yan wuta sai ce na kafaru wa kazzabu bi na ulaika ashabun nari khalidina fiha bai ce abada ba sai ce wa bisal masir wannan yasa waɗansu malamai suke cewa wuta a ƙarshe Allah zai batar da ita wuta ba za ta dawwama ba amma ita aljanna za ta dawwama idan yan wuta suka shiga yan aljanna suka shiga yan wuta duk wanda za a ceta daga ciki aka gama cetonsa ya zama masu laifin ciki waɗanda ba su da daidai da tsinin kan allura ne na imani a zukatansu sai Allah ya ce da wuta da mala'iku a kulle mun ita to haka Allah madaukakin sarki zai basu a ciki zuwa wani lokaci da shi ya san adadin wannan lokaci to idan tafiya ta yi tafiya malamai suka ce sai a nemi wuta a rasa da duk wanda ke cikinta Allah ya batar da su suka ce shi yasa a wasu ayoyin idan ya faɗi aljanna sai ce khalidina fiha za a dawoma a cikinta amma wasu ayoyin ya faɗo ta sai ce khalid ba zai ce na fiha abada ba can sai ce na fiha abada nan kuma sai ce na fiha ba tare da ambatan abada ba da haka wannan yake nuna cewa a ƙarshe wuta za ta bata ina za ta tafi Allah kaɗai ya san inda zai tafi da ita da ita da duk wanda suke cikin ta Allah ka sa ba ma ciki amma waɗansu malaman suka ce a wannan baya nuna cewa wuta za ta bace aljanna za ta dawwama wuta ma za ta dawwama aljanna za ta dawwama da 'yan cikinta wuta za ta dawwama da 'yan cikinta kamar yadda wasu ayoyin suka nuna ubangiji ya ce wa amman ladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ata'an ghayra majzub waɗanda suka samu arziki da rabo fa fil jannati sune a cikin aljanna khalidina fiha za su dawwama a cikinta ma damati samawati wal ardu tsawon kasantuwar sama da ƙasa illa ma sha rabbuka zuwa ga abin da ubangijinka shi ya barwa kansa sani ma'ana zuwa lokacin da bai da iyaka a ba'an wannan wata kyauta ce gaira majzuzin wacce ba za a yanke ta ba ma'ana za ta dawwama to amma wa amman ladina shaqu waɗanda kuma suka tsiyata suka aikata miyagun ayyukan da suka jefa su cikin tsiya da halin kakanika yi shine wuta Allah ya tsare mu fa fin nari khalidina fiha su waɗannan suna cikin wuta za su dawama a cikin ta ma damati samawati wal ardu matukar sama da ƙasa tana nan illa ma sha rabbuka zuwa ga lokacin da ubangijinka kadai ya san sa sai ce inna rabbaka fa'alun lima yurid domin ubangijinka yana yin abin da ya so to anan ya ce ma damati samawati wal ardu a aljanna ma damati samawati wal ardu a wuta sai suka ce wannan yana nuna daidai da daidai suke hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in yan wuta suka shiga wuta yan aljanna suka shiga aljanna aka gama ceton duk wanda za a ceta a cikin wuta aka gama sai Allah ya sa a zo da mutuwa da sifar rago tsakanin wuta da aljanna mala'iku sai su kira su ce ya ahal aljanna ya ku yan aljanna fa yashra'ibuna wa yanzuruna kowa ya dago kai ya leko wa ya nari ku yan wuta fa yashra'ibuna wa yanzuruna kowa ya dago kai ya leko sai a ce haza almautu ga mutuwa nan da haka sai a yanka mutuwa tsakanin wuta da aljanna sai a kira a ce ya ahlal jannati khuludan la maut ya yan aljanna ku dawwama babu mutuwa mutuwar da take muku barazana babu ita ita ma yau an gama da ita wa ya ahlan nari khuludan la maut ya ku yan wuta kuma ku dawwama a cikin wuta maganar mutuwa babu shi yasa Allah ya ce dan wuta zai yi burin ma ina ma ya mutu amma ba zai mutu ba la ya mutu la ya haya ba mutuwa a cikin ta ba rayuwar arziki zai sha dukkanin gubar da inda a duniya mutum ya sha ɗaya daga cikin ta ma mutuwa zai amma dukkan ta sai ɗan wuta ya haɗa ya shanye amma ba zai mutu ba ya uhu wa la yakadu yusibuhu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghalib to da ka wasu malamai suka ce da wuta da aljanna za su dawama amma wasu suka ce wuta za ta kare aljanna za ta dawwama me yasa wuta za ta kare saboda a wasu ayoyin Allah ya cira abadan abadan me yasa aljanna za ta dawwama saboda a ayoyi mafi yawa in yace khalidina fiha game da aljanna sai ya ce me abadan da yawa a samin ka je ka bude qur'ani ka karanta zaka tarar da ire-iren haka yau sau da dama kamar yadda a cikin suratul bayyina ubangiji madaukakin sarki yace ce lam yakunil ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سيتي إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية خالدين فيها بيساء أبدا amma da ya zo innan ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin biha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabba da ire-iren waɗannan wajaje da dama a cikin qur'ani sai Allah yake mi ما أصاب من مصيبة إلا ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة باب وتمصيبة دغات تفارو إلا بإذن الله فاشيد إذن الله وبنجد ينا سند فاروتا سواء sawa'an wata girgizar ƙasa ce, wani dutse a wata annoba ce za ta faru, a wani samuwa ne, wani rashi ne, dukkan wannan ya shiga cikin nau'in musiba. domin anan da aka ce musiba ba a faɗi kyakkyawa ba ko kishiyarta domin da kyakkyawar da kishiyarta duk sunansu musiba sai dai waccan musiba hasana waccan kuma musiba sayyi'a da kyakkyawar musiba da mummunar musiba duk in suka samu bawa da izinin Allah ne da kaddarawarsa da saninsa da yaddarsa aya ta gabata can baya ubangiji ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum babu wata musiba da za ta faru a duniya ko a cikin rawukan bayi musiba ta duniya shine kamar wata asara ta dukiya an gane ko ko wata haɓaka ta arziki da wancan da wannan duk baya faruwa sai da izinin Allah musiba ta da rai kamar wata annoba ta sauka ga jikin mutum rashin lafiya ko hadari ko karaya ko mutuwa ko makamancin haka duk wanda an abubuwa da suke faruwa illa bi iznillahi da iznin Allah ne a wata har yace illa fi kitabin min qabli an nabraha kai face ma mun rubuta abin tun kan mahalicci duniya inna zalika ala Allah yasir ubangiji ya rubuta duk abin da zai faru a duniya baki ta kan yi halicce ta wannan abu ne mai sauki a wajensa manzo Allah ce inna Allah kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana ubangiji ya halicci duk kaddarar da za ta samu mutane tun gabanin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin da idan ka samu Allah in ka rasa Allah kuma yana sane da samun yana sane da rashin shi yasa muminan kwarai sun yarda da wannan sun sallama sukan ce lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ba wata musiba da za ta same mu face sai abin da Allah ya kaddara mana huwa maulana domin shine majibincin al'amarin mu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai mu'minai za su dogara me hikimar da yasa Allah yake gaya mana cewa duk wani abu da zai faru kyakkyawa ko kishi yasa yana sane da shi kuma shi ya kaddara mana shi domin kada mu canfi tsakaninmu da junanmu mu wani karuwa ta same ka kace ai wani ne ya ja min a'a wani zai iya zama sababi amma asali Allah ne ya kaddara maka wata musiba ta fada maka ce wani ne ya sa mun hannu dan adam zai iya nufarka da sharri yayi ma sirhiri kaza yayi kaza amma wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah duk tsafin mai tsafi in Allah bai so ya ci ka ba zai ci ba tsafi shi a karan kansa da mai tsafi shi a karan kansa bai da ikon ya cutar da kai ko ya sadar da alheri gare ka sai in mai ikon ya yarda shine Allah subhanahu wataala to da ka mu yarda da wannan mu saki zukatanmu akan wannan kada mu ɗauki tasiri na samun ko rashi mu ɗora ga hannun wani ba Allah ba ba wanda ya isa ya bamu sai Allah ya bamu ba wanda ya isa ya hana mu kuma idan Allah ya bamu wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bi rahmatihi man yasha' ubangiji shi yake nufar bayi da abin da ya so kuma wannan abin ya same su na alkhairi ko kishiyarsa Allahumma la mani alima atai wa la muti alima manad ba wanda ya isa bada abin da Allah ya hana ba kuma wanda ya isa ya hana abin da Allah ya bayar idan musulmi ya kudurce wannan zai zauna lafiya baka hasada kowa baka kyashin kowa baka kwana da kowa baka tashi da kowa baka jin wani ba dan shi ba da na zama kaza da haka bari in bi ko ta wace hanya in kau da shi dan in zama kaza idan shedan ya zuga ka ka cutar da dan uwanka wannan ba zai sa ka zama wani abu ba sabanin abin da Allah ya kaddara maka ma asabaka lam yakul li yuqti'ak wa ma akhtaka lam yakul li yusibak duk abin da kaga ya same ka rabanka ne duk abin da bai same ka ba ba rabanka bane baka isa ka same shi ba Allah madaukakin sarki ya riga ya gama tsara komai ya gama shirya komai da kama asaba min musibatin illa bi iznillah ba wata musiba kyakkyawa ko kishiyarta da za ta faru a duniya ko ga 'yan adam face da izinin Allah bi qada'ihi dan haka da zartarwarsa fal uqudu anil khayr fal qu'udu anil wa takalluf an amali birri gabawa malai ce to amma duk da haka mutum ya zauna ya yin aikin alkhairi ya zauna ya yin aiki nagari wannan kuma wauta ce kila wani ya ce ah to shikenan tunda rabon kwado ba hawa sama dan me zamu bata wa kanmu lokaci dan me sai mun fita mun nema me zaman mu man arzikin mu yazo ya cin mana to wannan kuma wauta ce Allah da ya kaddara za a samu kuɗi amma kowa ya aje masa inda samun sa yake wani samun sa a singa yake sai ya tafi singa zai samo wani samun sa a kwari yake sai ya tafi kwari zai samo wani samun sa a ofis yake sai ya je ya yi aikin ofis an bashi albashi idan ka ce kai ba za ka bi silar ka ba kai zaman ka to kuma arzikin ba zai zo ya same ka ba wannan baya cin karo da kaddara kaddara tana nan a bigiranta riko da sababi kuma yana nan a bigiransa baka cewa tunda Allah ya kaddara za a tsare ni ko zai tsare ni ko kuma gidana Allah ya kaddara za a yi min sata to bari mu bar kofar mata kwana a buɗe to shikenan kaga kai wauta idan barayi suka gane kai gidan kowa a kulle yake naka a buɗe yake shikenan sai ya zama wajen ziyara to da haka kai riko da sababi Allah sai ya tiyaka wata rana wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaishe shi da akan raƙumansa sai ya ya ma'aikin Allah in daure raƙuman nan in dogara ga Allah ko in sake shi in shigo wajenka in bar shi in dogara ga Allah sai manzo Allah ya ce iqilha wa tawakkal daura raƙumanka kuma ka dogara ga Allah ba igiyar bace za ta tsare ma Allah ne amma igiyar sila ce wannan shine cikakken tawakkali an gane ko shi yasa akwai waɗansu mutane a zamanin annabi mutanen ƙasar yaman idan za su zo aikin hajji sai su taho babu guzuri su ce a ah, yau za mu je gaida Allah za mu je ɗakin Allah me kuma za mu riƙa ai Allah zai ciyar da mu yau ya ciyar da wasu ma ba mu ba wani ma ya tafi fashi da makami ya samu abinci ballantana mu za mu taho hajji ko umara ba za mu samu abinci ba shikenan sai su taho idan suka zo bayan an yi dawafi an yi dawafi kuma ciki sai ya kugi kullululululu sai an nemi abinci kuma sai su koma suna roƙon mutane a ah, to ashe ba ku yi tawakkalin ba kenan inda gaske ne kayi tawakkali ga Allah to kuma in ka jinwa kakka roki kowa bari abinci ya fado daga sama ya shiga cikin ka da haka sai Allah subhanahu wataala ya tsawatar musu yace a'a wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa lalle fa ku riki guzurinku amma dai ku sani fiyayyen guzuri shine tsoron Allah subhanahu wataala da haka bahaushe yace in an yi iza waka ayi iza kafa idan an yi addu'a kuma a tashi a yi riko da sababi manzo Allah ya ga sahabbai a kwance a masallaci wannan yayi sallah yayi sallah ya gaji ya ki gida wannan yayi karatun qur'ani yayi karatun qur'ani ya gaji ya ki gida kuma tsakar rana lokacin nema annabi ya ce ku tashi ku tafi kasuwa ku tafi gona ku sani sama ba ta ruwan zinare ko azurfa in kun yi addu'a Allah ya kawo buɗi to kuma a tafi neman buɗin sallar juma'a Allah ya ce in an idar da ita maza kuma a koma kasuwa ba zancen wani hutu fa idza qudiyati salatu fantashiru bil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkuru allaha katsiran la'allakum tuflihun in kuma ka gaji kowane lokaci ka gaji ka huta amma baka gaji ba kana hutu ya zama hutun jaki da kaya aka amma in ka gaji Allah madaukakin sarki ya baka izini a kowane lokaci a kowace rana mutukar akwai gaji aka huta amma baka gaji ba ka huta wannan kuma ya zama wauta da haka ya kamata mu fahimci wannan baya cin karo da kaddara baya cin karo da tawakkali bal tawakkali na gaskiya shine miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala wuka da namacin sha'aninsa tare da kuma yin riko da kai naka sababin shi yasa Umar an Khattab ya ga waɗansu mutane a zaune a wani gari daga cikin garuruwan musulunci in ban manta ba Kufa suna ta zikiri sun ki su tafi sana'a yace man antum suka ce na hanul mutawakkiluna yace bal antum mutawakkiluna suwaye kuma ku duk da rana an tafi kasuwa an yi kaza kun zo masallaci kun ce za ku yi zikiri ko kaza ko kaza da ga mu masu dogaro ga Allah ya ce ƙarya kuke ku zauna gari banza ne dogaro ga Allah shine ka tafi ka nemi sana'a ubangiji zai baka arziki ubangiji zai huwace maka to sannan kuma ka dogara da cewa duk abin da Allah ya kaddara maka shi zaka samu wanda bai kaddara maka ba kuma baraka da zafin neman ka ba zai baka shi ba ma asaba min musibatin fil ardi ma asaba min musibatin illa bi iznillah bala cewa wa jahalun bi illahi kin yin riko da sababi jahilci ne gaburan sanin kaddarar ubangiji da zartarwarsa wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah fi qawlihi cikin fadin sa innal musibata bi qada'ihi musiba bata aukuwa sai in ya kaddara yahdi qalba ubangiji zai daidaita zuciyarsa akan daidai matukar kayi imani ubangiji zai shiryar da kai zai nuna maka daidai kuma zai tsora ka akan turba wallazina hatadau zadahum hudan wa atahum taqawahum da haka duk wanda ya imani Allah zai daidaita masa zuciyarsa da tunaninsa ya rinka kallo irin wanda yake daidai ba ya rinka kallon gaskiya a matsayin abaibai ba yau da dama za ka sha mamaki waɗansu mutane ga gaskiya amma abaibai suke kallanta saboda mai saboda zuciyarsu babu imani amma mutum yana da imani duk yadda aka nuna masa gaskiya sai ya kalle ta yadda ya dace in ƙarya ce kuma ya kalle ta yadda ta dace gama amma ubangiji subhanahu wata ya ce akwai waɗanda ga idan amma baya kallon daidai ga kunnan baya jin daidai ga zuciyar amma ba ta kallon daidai wa in yarau kulla ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustabir wa in yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yarau sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun to da ka ubangiji madaukakin sarki yace duk wanda ya imani da Allah Allah zai daidaita da zuciyarsa malamai suka ce daidaita ta ta fuskar yadda da kaddara daidaita ta ta fuskar sallama wa Allah subhanahu wata'ala tare kuma da yin riko da sababi a wata kira'ar ma wa man yu'min billahi yahda'u qalbahu qalbuhu nan yahdi qalbahu can kuma yahda'u qalbuhu duk wanda ya imani da Allah imani na gaskiya zuciyarsa za ta natsu ba wani abu da zai same ka ya tayar ma da hankali domin duk abin da ya same ka ka san muƙaddari ne duk abin da ka samu ba za ka yi alfahari ba ka san kaddara ce ba iyawarka ba duk abin da ka rasa ba za ka gigice ba ka san muƙaddari ne Allah ya kaddara haka zai faru da haka babu makawa ya hada qalbuhu zuciyarka za ta natsu ba ka da fargaba ba ka da tashin hankali ba ka da firgici malai ce lissabri da haka bawa zai zama mai haƙuri alaiha bisa ga duk abin da ya faru na kaddara aw litaqaddumi ila a'malil khairi ko Allah ya shiryar da shi zuwa ga ya wajen yin ayyukan alkhairi wal birri da ayyukan nagarta mislal jihadi fi sabilillah kamar yin jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah wala ya kafu ko al musibati ba zai rinka tsoron aukuwar wata musiba ba lam yaktabi Allahu wanda Allah madaukakin sarki bai kaddara ta ba alaihi a gare shi wa in katabaha in ku Allah wa idza katabaha in ku Allah ya kaddara masa fala yamna'ha kallo. ya san cewa dogewarsa da nokewarsa ba za ta hana abin da Allah ya kaddara faruwarsa faruwa ba anil birri gaburan yin aikin kwarai wal qu'ud da kuma nokewa fil baiti a zaman gida anhu gaburan fita ayi aiki fawquha alayhi fi hali ta'ati khairul lahu min an taqa alayhi fi hali ma'asiya da haka duk mumini ya san cewa musiba ta same shi a halin yana wa Allah da'a ya fi masa alkhairi sama da musiba ta same shi a halin yana saba wa Allah ya so da dama kamar yadda na sha buga misali da yawa a halin da muka kasance a baya kaɗan na tashe-tashen bama ba mai a masallatai da yawa ya sa waɗansu ba sa zuwa masallaci to wai da ba ka zuwa masallaci saboda bam yana tashi a masallaci yana nufin mutuwa ba za ta zo ta same ka a gida ba in ajalinka ya yi nawa ne wanda bam ɗin a kasuwa ya tashe su to kuma shikenan kana zaune a gidanka sai bam ya tashe ka da kuma wanda ya zo masallaci bam ya tashe shi waye riba ka gane cewa ita mutuwa ba a guje mata ita kaddara ba a guje mata da kaddara mummuna ta same ka a wajen aikin banza wanda ta same ka a wajen da'a da mutuwa ta cin maka wajen sabon ubangiji gwanda ta cin maka wajen yi wa Allah da'a domin ko nan din ko can din duk inda aka kaddara za ta same ka fa sai ta same ka to kai ya kamata ka yi kokarin ka zaɓi wajen alheri ta cimma akan ayyukan da'a domin ka yi riba in ka roki Allah ka dage akan haka sai Allah ya cika maka burinka da haka mumini baya firgici ko tashin hankali ko damuwa bisa ga dukkan wata musiba ya san abin da Allah ya rubuta shi zai faru kuma da wannan abu ya same shi yana saba wa Allah wanda ya same shi yana wa Allah da wallahu bi kulli shay'in alim shi Allah masani ne ga dukkan komai fama amaraka bihi fa'alhu duk abin da Allah ya umarce ka da shi kai kokari ka aikata wala ta takhaf aqibatahu kada ka ji tsoron me zai biyo baya wa ma nahaka fantahi anhu duk abin da Allah ya hane ka hanu gaburansa wala taksha khasaratahu kada kai tsoron hasara dan ka bar wani aikin sako domin duk abin da ka rasa wajen saba wa Allah a duk abin da ka samu wajen saba wa Allah hasara zai zama a gare ka sai Allah ya ce ni وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما rasulina رسولنا البلاغ المبين hadisi ya tabbata in sahih bukhari da sahih muslim game da fadin Allah madaukakin sarki wa man yu'min billahi hadi qalbahu tun daga farkon ma asaba min musibatin illa bi iznillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lil mu'min mamaki ya tabbata ga mu'mini la yaqdi Allah lahu qada'an illa kana khairan la ba wata kaddara da Allah zai dora wa mu'mini face sai ta zame masa ta alheri ko da kwata kishiyar alheri din ce ubangiji ya dora maka wata musiba in dai kana da imani alheri za ta zama ka rasa kuɗi in kana da imani alheri zai zama ka yi wata hasara kai wani rashin lafiya ka yi hatta igiyar takalminka ta tsinke in kana da imani riba ce ba asara ba ce ba da aka manzala ce ajaban lil mamaki ya tabbata ga mu'mini in asabathu darra'u sabar domin shi idan mummunan abu ya same shi sai ya haƙuri shi kuma haƙuri ladansa babu iyaka Allah kaɗai ya san iyakarsa ubangiji ya ce wa bashirin sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun a wata ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai masu hakuri ubangiji ke ba wa ladan da baya lissafawa to da ka shi mumini idan musiba ta same shi sai ya hakuri a madadin takaici karshen sai ya zame masa farin ciki da kuma dariya da haka fa kana khairan lahu wa ina sabathu sarra idan kuma abin farin ciki ya samu mai imani shakara sai ya gode wa Allah fa kana khairan lahu godiyar sai ta zame masa alkhairi wa laysa zalika li ahlin illa lil mu'min ba mai samun wannan garabasa a duniya sai mumini musiba tana samun mumini tana samun kafiri amma idan ta samu mumini riba in ta samu kafiri asara domin zafi kan zafi ya kunama kan jambo ko za ka tarar wani lokaci da musulmi ne da kafuri suka haɗa kuɗi suke biznes sai wata asara ta hau dukiyar ba asarar duk su ta shafa ba ila daidai da daidai za a raba 50-50 to amma kai a wajen ka mumini riba ce shi a wajensa ne hasara kan asara ya rasa kuɗinsa kuma ba zai samu lada ba a wajen Allah amma kai ka rasa kuɗi idan kai haƙuri sai Allah ya ƙara maka wannan ni'imar da ya ma ya mayar maka da ninkin ba ninkin kuma abin da ka rasa kuma ka je lahira ka shiga aljanna kaga kenan asara a wajen mumini riba ce ubangiji yana gaya mana haka dan ya taushe mu ya ba mu haƙuri kuma ya nuna mana cewa mu ne nasa kuma ita kaddara ta ubangiji subhanahu wataala akan bayi alama ce daga cikin alamomin so ya da dama idan Allah ya jarabci muminai ya musu jarrabawa ce ta kauna sabanin su kuma kafirai in Allah ya jarabce su asara yake dora musu dan ya ɗanɗana musu azabar duniya kan ta lahira amma shi mumini lokacin da Allah ya dora masa wata jarrabawa ko wata mummunar kaddara da ransa ya ɓaci to wata sila ce kuma ta alkhairi za ta biyo baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalul bala'u lil mu'min ko bil mu'min hatta yamshi ala wajhi al-ardi wa laysa alaihi khati'a bala'i ba zai gushe ba yana samun mumini har sai yana tafiya a ban kasa bai da zunubi ko daidai da silin gashi da haka duk zunubin duk bala'in da yake samun ka na daga cikin amfaninsa gare ka kankare zunuban da kake da su baka sani ba sai ka wayi gari ka je lahira ba ka da zunubi ko ɗaya abin da ya rage kawai a nuna maka ayyukan ka na alkhairi a saka aljanna hatta ciwon ajali shi yasa manzala yake neman tsari da mutuwar fuji'a mutuwar da ba a jinya ba domin ita jiya wajen mutuwa ga mumini alheri ce kankare zunubinsa ake kankare zunubinsa ake har ya tafi lami lafiya manzala ce ma min musibatin tusibul muslim illa kafara Allah anhu biha zamban walau ko hatta shaukati yushakuha au kama qala alaihi salatu wasalam babu wata musiba da za ta samu musulmi face sai Allah ya kankare masa wani zunubi da ita kai hatta kaya da za ka taka ta soke ka ko kaya da za ka ci kifi ta makale maka a haƙori ko ta soke ka a baki gashi daɗi kake ji kaya ta soke ka kuma tare da haka lada kan lada dukkan kare maka zunubi ake dan ka je lahira lami lafiya salin alin ka shiga aljanna ubangiji ya ce wa ati'u Allah lalle ku yi wa Allah da'a wa ati'u rasula ku yi wa manzon Allah da'a a wajen da'a ga Allah aka ce wa ati'u a wajen da'a ga manzon Allah aka ce wa ati'u aka maimaita fi'ilin ati'u ati'u suka ce hikimar haka dan a nuna maka da'ar Allah zaman kanta take da'ar manzon Allah zaman kanta take da'a ce mustaqilla mana yanzu da a ce za ka laliba cikin ƙur'ani baka ga wata aya da ta ce a yi wani abu ba sai annabi ya ce yi wannan abin to dole ka yi domin shi ma yana da cikakken yanci na ya ba da umarni a bi shi sallallahu alaihi wasallam an gane ko kuma Allah a wata ya nuna in aka bi shi akan hakan Allahn aka bi man yuti'ir rasul faqad ata Allah sai da ubangiji ya amfani da harfu tahqiq duk wanda ya bi manzon Allah tabbas Allah ya bi amma banda manzo Allah ba inda Allah ya ce abuwa abishi abuwa ne ya maimaita fi'ilin wa atiu yanzu shugabanni a musulunci dole ayi musu biyayya amma biyayya su ba cin gashin kanta take ba shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasul sai ya ce wa ulil amri minkum bai ce wa atiu ulil amri minkum ba domin su ulil amri ane musu biyayya ne in sun bi Allah sun bi manzo Allah kenan su biyayya su ba cin gashin kai bace ba yanzu da wani shugaba zai ce ai wani abin da babu a qur'ani babu a hadisi ba za a bi shi ba a nan kowa ya take aiki ko a nan kowa ya take aiki domin manzo Allah ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq la ta'ata liman lam yuti'i Allah wa rasulahu ba a da'a ga dukkan wani abin halitta in yace a saba wa mahalicci ba a da'a ga dukkan wanda ya yi umarni da a saba wa Allah a saba wa manzo Allah mafi girman mai haƙƙi a kanka cikin bayan Allah su ne iyayenka amma ko su suka ce ka saba wa Allah a'a wa wasainal al-insana walidayhi ihsana hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al basir wa in jahadaka ala an ka bi ma ilmin falatu bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya ubangiji ya ce iyayenka in suka ce maka kai abin da sabo na ne kar ka bi su amma tare da haka kar a yi kar a raba hannun riga da su kar a yi fito na fito da su kar a zage su kar a ci mutuncinsu. kar a zumburan musu baki a rarrashe su amma kar a yi abin ubangiji ce wata bi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin waɗanda suka komo gare ni a lokacin da matsala ta faru tsakaninsu da mahaifansu sune wa annabi ibrahim annabi ibrahim ya samu jarrabawa tsakaninsa da mahaifinsa shi yana musulmi mahaifinsa yana jagoran kafirai a lokacin da shi kuma yake jagoran musulmi ibrahim ya ce a bauta wa allah mahaifin ya ce a bauta wa gunki amma ibrahim bai zumburan masa baki ba bai zage shi ba bai kaza kaza bai kaza ba rarrashinsa yake ya abaci lima ta ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati la ta'budu ash-shaytana inna ash kana lir asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya wannan duk ba rarrashi bane duk kalmar sai yayi masa magiya ya babana ya yadda da babantakar tasa amma shi ku da tashi ba da amsa a ragibin anta an alihati ya ibrahim lain lam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya ibrahim yanzu iyayen gijin nawa kake fito na fito da su wallahi in baka daina ba sai na kashe ka da jifa wa hajurni maliya kwashe kayanka ka bar min gidana a madadin ibrahim ya zumburi baki ya fi shi gaskiya amma ba haka ba sai ce salamun alaik na barka lafiya sa astaghfiru laka rabbi kuma nayi alkawari sai na roka maka gafara Allah innahu kana bi hafiya lallai shi Allah mai tausayi na ne mai rarrashi na ne mai amsa bukatu na ne to ka wannan shine idan ka samu matsala tsakaninka da wanda yake jagora to ma'auni shine a ga waye ya dace da abin da Allah yake so waye ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da ayi shi yasa Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in ana nufin ku da shugabanninku da iyayenku da dukkan wani wanda saɓani ya gudana tsakanin ku da shi in saɓani ya faru jayayya ta auku kai ka ce eh shi ya ce a'a ko shi ya ce eh kai ka ce a'a makoma da mawarwara shine farudduhu ila Allah wa rasul a koma ga Allah a koma ga manzo Allah me Allah ya ce game da wannan abin da muke ja'in jani da kai a binciki qur'ani me manzo Allah ya faɗa game da wannan musu da muke yi ni da kai a tuntuɓi hadisai wanda Allah yake wanda manzo Allah ya faɗa wannan shine daidai wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani sabani da kuka yi game da sha'anin addini to makwaroran wannan abu da bakin zaren shine a koma ga Allah a koma ga manzo Allah koma ga Allah a koma ga Qur'ani koma ga manzo Allah kuma lokacin da yake raye a tsakanin mu je mu kai masa ƙara ya warware mana in kuma baya nan kamar yanzu sai mu tuntuɓi hadisansa da kaza kaza ya faru a zamanin annabi yana raye me ya ce wani hukunci ya zartar da aka sai mu ɗauki irin wannan sai mu aiki da shi shikenan sai mu samu warwara sai mu samu bakin zare da daka Allah ke wati Allah ku yi Allah da'a wati rasul ku yi manzon Allah da'a fa in tawallaitum in ko kuka juya ba ku yi wa Allah da'a ba ba ku yi manzon Allah da'a ba ko kuka kiwa annabi da'a to ku tabbatar kun kiwa Allah da'a domin yin da'a ga ɗayan yin da'a ce ga ɗayan ba yadda za a yi kaiwa Allah da'a ba kaiwa manzo Allah da'a ba in dai da'ar ta Allah da gaske ce ba yadda za a yi kaiwa manzo Allah da'a kuma ya zama ba kaiwa Allah da'a ba domin da'ar Allah da'ar manzo Allah ce da'ar manzo Allah da'ar Allah ce to da ka in kuka juya kuka bijire kuka ki malai ce fala darara wala ba'as ba ku cuci kowa ba ba wanda kuka cuta ba wanda kuka dama wala ba'asa babu wani tankiya ala rasulina bisa ga manzon mu fi tawallikum cikin juyawarku ma'ana idan mutane suka yi tawaye bayan annabi ya umarce su da su yi abu kaza suka ki laifin ba akan annabin bane ba akan su ne su isu an gane ko shi yasa wata ayar Allah yake fa in tawallaitum fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum in kuka yi tawaye annabi ya ce yabu kuka ki to ku sani a ranar lahira shi nauyin da muka dora masa zamu tambaye shi me nauyin da muka dora masa isar da sako wa ma lar rasuli illa balagul mubin wa alaikum ma kuma nauyin da muka dora muku shi zamu tambaye ku me nauyin da muka dora muku shine ku yi masa da'a da ka fa in tawallaitum in suka juya baya fa inna ma ala rasulina balagul mubin kadai abin da ke kan manzon mu shine isar da sako mubinun a bayyane sai Allah ya ce Allahu la ilaha illa hu وعلى الله فليتوكل المؤمنون مالتي ثم حث المؤمنين على التوكل على الله ubangiji ya كدايتر da mu'minai tare da zabarar da su kansu dogara ga Allah wa qala yace Allahu la ilaha illa huwa lalle Allah babu Abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi ai la mawjuda wala mujid wala mu'dim babu mai samarwa kuma babu mai rasarwa in ba Allah ba wala ya bi shay'in fil wujudi illa ba wanda ke samar da wani abu a wannan duniya in ba Allah ba wa huwa nahi ubangiji shine mai umarni wanda ya zama wajibi abu umarninsa annahi mai hani wanda ya zama wajibi abu haninsa wa alallahi ga Allah kadai falyatawakkalul mu'minun ya kamata mu'minai ko ya wajaba mu'minai su yi da'a ko su dogara da eh, at-tawakkul yana nufin dogaro ga Allah wa fa fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kaɗai za ku dogara inda ya ku minan kwarai ne da haka ubangiji yana zabararwa kan mu dogara gare shi malai ce fimti sali amrihi idan za mu bi umarninsa a winti ha'in an haihi ko za mu hani gabaran hannunsa. kada mu tsoraci wani abin tsoro kada mu shayin wani abin shayi mu dogara ga Allah mu bi umarnin Allah wala ya kafu aqibata shay'in min zalika kada mu tsoraci ƙarshen wani abu da zai biyo baya dan muna bin Allah walau kana hunaka su'u aqibatin لما أمرهم الله lama amarahum Allah bi wa lama anhu domin idan akwai wata mummunan makoma ko wata matsala ubangiji ba zai ce ai wannan abun ba ko ya ce a bar shi alhalin ya san akwai alheri tattare da shi duk abin da Allah ya ce bayin sa su ya tabbatar da cewa karshen sa akwai kyakkyawan sakamako duk abin da Allah ya ce bayi su bari ya san karshen sa akwai mummunan sakamako ga mai aikata shi da haka idan zaka bi umarnin Allah ka dogara ga Allah ka yarda da cewa duk abin da Allah ya sa ka alkhairi ne duk abin da Allah ya hane ka kuma sharri ne ko da kai kana ganin alherin sa ka sani alherin ba na tabbas bane ba yaso da dama shi dan zai nuna maka cewa a ƙarshen abu kaza akwai riba akwai kaza amma ƙarya ne ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shedan kawai alƙawarin rudi yake maka alƙawarin boge amma ba tabbas bane ba shi yasa lahira da kansa zai ga waɗanda suka biye masa inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya yi muku alkawarin gaskiya da kun bi shi da kun sha rahama da kun shiga aljanna wa wa'adtukum ni kuma ne muku irin nawa alkawarin fa akhlabtukum kuma gashi na saba muku to da ka duk abin da Allah ya ce a bi in an bi shi shi za a samu riba shi za a samu nasara da kwanciyar hankali sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني إن من أزواجكم للي دقتكم ما تنكبا لكبا wa auladikum lalle daga cikin ƴaƴayenku ba duka ba aduwwul lakum fahzaruhum ma'ana ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana cewa yaso da dama mutum yana da mata amma za ta iya zamowa maƙiyarsa yaso da dama mutum yana da ɗa amma zai iya zamowa maƙiyansa ko dai kiyayya ta duniya ko kuma kiyayya ta duniya da lahira baki ɗaya kiyayya ta duniya nawa aka samu ƴaƴan da suke yunkurin su kashe iyayensu don su samu abin duniyarsu su nawa aka samu matan da suke yunkurin su kashe mazajensu don su samu abin duniyarsu wanda ko shaka babu kiyayya ce ta duniya a zahiri ina jin na taba bamu wani labari anan ko a wani waje daga cikin wajajen karatu wata rana 'yan sanda a nan garin kano ko shekara ba a yi ba suna fatarol cikin dare suka je suka tarar da waɗansu za su kama katangar wani gida su haura suka damƙe su da aka damƙe su aka je aka matse su aka tuhumce su sai suka ce ai matar gidan ce wai za a yi mata kishiya ta je ta yi hayar su su zo su kashe mijin kowa ya rasa da a yi mata kishiya gwanda mijin ya mutu ita ta rasa kishiyar ma ta rasa dan Allah wannan in ta kwana dubu tana cewa masoyiyarsa ce masoyiyarsa ce ta gaske makiyarsa ce nawa ne matan da suke sawa mazan su guba abinci nawa ne matan da suke zuwa wajen bokaye gobe da nisa su yi musu rubuce rubuce na tsubbu da kaza da kaza su zo su rinka bawa mazan su guba nawa ne matan da suke tarar jinin al'ada su kai ai musu rubutu su wanke su yi maza miya da shi wannan duk kauna ce ko shakka babu wannan kiyayya ce ta duniya duk burin shine a samu abun duniya to sannan akwai kiyayya ta lahira matarka za ka yi kyauta ko za ka yi sadaka ta hana kuma ka biye mata wannan kinka take a lahirance domin inda son ka take a lahira za ta bakka ka bayar dan ta san za ka je ka tarar da abin da ka bayar wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqi nawa ne ƴaƴan da suke hasada da gaba in sun ga ubansu yayi kyauta ba sa so suna ganin yana rage musu abin da in ya mutu za su gada to inda da gaske ne kaunarsa kuke yi in ya mutu ma kamata ya ku bayar ladan ya kai mar ba wai yanzu da ransa zai bayar ku rinka cewa dan me zai bayar ba an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana wannan ya da dama wani daga cikin 'ya'yanka zai hana ka aikin alheri kai kuma sai ka ɗauka wai soyayya ce ba soyayya ba ce ƙiyayya ce yau da dama wani daga cikin ƴaƴayenka ƙaunarsa za ta sa ka saɓa wa Allah ko shakka babu wannan kaunar ta kiyayya domin duk wanda ya sa ka saba wa Allah dan wata kauna da take tsakanin kai da shi to a ranar lahira wannan kaunar sai ta rikida ta zama kiyayya an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana wannan dan kada mu rudu da mu kada mu rudu da dukiyoyinmu kada mu rudu da matayenmu sau da dama musamman idan za su hana mu ayyukan alkhairi ka zauna da su ala basiratin kana kallon kowa da ido biyu kuma tsakani da Allah duk wani wanda ya tara iyali ya sani wance tafi fi wance kirki wance mutuniyar kirki ce wance bata da kirki wance kaza da kaza wance in dai zan yi alheri za ta taya ni wancan kuma in zan yi alheri ranta baya so to bayan da kayya ba ya ce dole zama da maki ko dole cin kasuwa da maki sai kai hakuri amma ka aje kowa a mahallinsa ma'ana cikar adalci na ubangiji subhanahu wataala duk abin da zai kai mu ga alkhairi sai da ya gaya mana duk abin da zai zame mana matsala da shari sai da ya gaya mana liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man an bayyana ya ayyuhal na amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharuhum mala yace an tuti'uhum ai kada ku yi musu ɗa fi takallufi anil khairi wajen su hana ku yin ayyukan alkhairi wal hijra su hana ku yin hijra li shafaqati kuma alaihim saboda tausayinsu da kuke fa yusabbibu lakum al in kuka haka zasu su ja muku hasara al babba fil akhirah a lahira fa tadkhulu fi jumlatil na kuma karshe ku shiga cikin jerin gwanan waɗanda aka doki hancin su mala yace yurwa an rawaito anna ba'd rijalin waɗansu mutane aslamu sun musulunta min ahli makka daga makka wa aradu an yuhajiru suka so su hijira ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa mana'ahum azwajuhum wa auladuhum sai matansu da 'ya'yansu suka tare su suna ta kuka suka hana su hijira suka ce mun yadda kun bambanta da mu addini amma ba za mu yadda ku tafi ku bar mu kuma a gari babu ku ba ba za mu iya wannan hakurin ba to su kuma iyayen wai tausayin mata da tausayin yaya sai hana su su ba annabi sai suka zauna wajen matansu da yayansu to suna tsammanin wannan soyayya ce alhalin ba soyayya bace ba wa qalu lahum sabarna ala islamikum fala sabar lana ala firaqikum suka ce mun hakura da ku akan kun musulunta amma ba za mu iya hakura da ku ba akan ku yi kaura ku bar mu ba ma ganin ku fa uhum suka yi musu da'a wa tarakul hijra suka ki hijira hatta sami'u hadhihi sura har sai da wannan sura ta sauka wa rubbama yusabbibu hadha li unasin an yakrahu ahlahum wa auladahum mala yace to kuma aji da kyau kada wannan ayar ta sa wani ya tsoraci ƴaƴansa ko ya jin haushin su ko kuma ya rinka jin haushin matarsa yau kawai a koma gida amarya ta ga kana ta shan kunu ya kai ai an ce daga a makaranta inna min azwajikum wa auladikum ai cikin ‘ya’yanmu da cikin matanmu akwai makiya to ai Allah ya taye ciki kuma shin Allah bai san makiyan bari. idan Allah ya so sai ya fito kowa ya faɗa wani a gidanka wance da wance suna nan wancan ce masoyiya wancan kamatin tunda Allah ya rufe a barka za cikin gashinta da haka ma ce kada mu muna nawa aya zato mu ɗauka cewa kenan duk matan makiyanmu ne duk maza duk ƴaƴanmu makiyanmu ne a'a ba haka ake nufi ba lalle dai mu sani duk wanda zai hana mu bin Allah cikin matan mu ko ƴaƴan mu ya zama makiyin mu duk matar da za ta sa miji yayi fada da iyayensa wanda ana samun irin haka dan Allah wanda masoyi kace ko makiyi ce. matar da za ta sa ka rabu da iyayenka ka rabu da danginka ka rabu da kowa sai ita sannan ba masoyi ka bace makiyi ce domin iyayenka suna da haƙƙi a kanka dole sai Allah ya tambaye ka akan wannan haƙƙin ita ma matarka tana da haƙƙi a kanka Allah zai tambaye ka akan wannan haƙƙin to ka bawa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa wannan shine adalci kada ka yadda ka haɗa haƙƙin iyali da haƙƙin iyaye kada ka yadda ka haɗa haƙƙin iyaye da haƙƙin iyali wani gani yake burgewa ce duk abin da zai wa matarsa sai mahaifiyarsa ta sani ba wanda ya ce maka haka in baka yi wasa ba ta nan jarabawa ka sai ta shigo maka mahaifiyarka sai ta fara kishi tana ganin ita ta haife ka ita ba ka mata irin kaza da irin kaza da irin kaza ko kuma duk abin da za ka yi wa mahaifiyarka sai ka gaya wa matarka kaga wannan ma ba daidai bane ba mahaifiyarka haƙƙinta daban matarka haƙƙinta daban iyaye haƙƙinsu daban iyalai haƙƙinsu daban kowa a bashi haƙƙinsa sai a zauna lafiya da haka mala yace mu gane cewa aya ba tana nufin cewa mu ki iyayenmu mu ki iyalanmu mu ki iyayenmu bane da haka a ƙarshen ta sai Allah madaukakin sarki ya mana nasiha fa nasahahumullahu ta'ala wa qala sai Allah madaukakin sarki ya bayi nasiha yake cewa wa in ta'afu amma da za ku yi afuwa anhum ga waɗannan wanda kiyayyar ta bayyana ta ɓangaren su daga cikin matanku da 'ya'yanku ku faɗakar da su domin su kansu ma suna kiyayyar ba su san kiyayyar suke ba domin yau da dama ita wacce take ƙoƙarin ta ga ta mallake miji ita kaɗai ko da ta hanyoyin saƙo ita tana ganin ba laifi take ba ai mallakan miji take so ta yi da dama matar da take hana mijinta ya alheri ya sada zumunci ya kyautata wa 'yan uwansa tana ganin mene haka ƴaƴayen da suke kokarin su hana iyayensu alheri su ma suna ganin kamar daidai suke amma tunani ne a karkace to wanda ya fahimci abu ba daidai ba baƙinsa ake ba jawo shi ake ai masa nasiha a nuna masa a fahimtar da shi a faɗakar da shi da haka Allah ya ce wa in ta'fu in kuka yi musu afwa fi tasbiqihim iyyakum an zalika alkhair gabaran kashe muku gwiwa da suke daga ayyukan alkhairi mu'tallina bi mashaqqa bi mashaqqati firatikum alaihim wanda kuma suna kafa hujja ne da cewa su tausayin ku suke yi wa tasbahu kuma kuka kau da kai wa tagfiru kuka yafe musu fa inna allaha ghafurur rahim to ku sani Allah ma mai gafara ne mai yafiya ne ma'ana Allah subhanahu wataala yana so mu mu'amalanci iyalanmu da yafiya mu mu'amalanci iyalanmu da kau da kai ko da a ce kuskure ya bayyana gare mu ta bangaren su to mu yafe mu kau da kai mu ma Allah subhanahu wataala yana yafe mana yana kawo mana da kai ya so da dama laifin da matarka take maka kai kai wa Allah malala gashin irin sa amma bai kama ka ko sau ɗaya ba amma kai yau saboda tana karkashin ka kace sai ka rama to shikenan yanzu in ka rama ɗaya shi kuma Allah ya ce zai rama goma wa zai kwan a ciki kaga kai ba za ka wanye lafiya ba da haka sau da dama Allah idan ya magana akan na ƙasa da mu su ne mana ba daidai ba sai ce mu musu afuwa domin shi ma yana sama da mu mu ne masa ya ne mana afuwa duk wani abu da kake jin ka ne wa iyalanka na gata da ni'ima da jin daɗi da kula Allah ya maka ninkin ba ninkinsa amma haka bai hana kai ma ka saba wa Allah ba da haka wannan yana nuna na ƙasa da kai duk alherin da kake masa wata ran zai iya saba ma dan adam ne kai ma kana saba wa mahaliccinka hakuri yake da kai wal ya'fu wal yasbahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim kai ma kai afuwa ka yafi ba ka son kai ma Allah ya maka afuwa ya yafi maka kai ma kana so to da haka kada mu yarda shedan ya zuga mu ne mata kaza ta yi mun kaza ne mata kaza ta yi mun kaza yaron nan ne mai kaza ne mai kaza ya mun kaza to kai kaza da kaza da kaza nawa Allah ya maka ba iyaka Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wa assalamu alaikum wa rahmatullah rahmatullah mai tambaya yace assalamu alaikum wa rahmatullah dan Allah malam ina so a fassara min wannan aya domin ina ganin kamar tana da alaƙa da yanayin da muke ciki ya ba wata aya ta ƙur'ani da ba ta da alaƙa da yanayin da muke ciki kowace aya ma tana da alaƙa da yanayin da muke ciki ya ce ubangiji ya ce wala wannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was Sabirina wa nabluwa akhbarakum cikin suratul qital kenan ko suratul muhammad makamanciyarta wala wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wala anfusi was samarati wa bashiri sabirin cikin suratul baqara ubangiji ya rantse cewa sai ya jaraba bayansa musamman kuma muminai daga cikinsu duk da cewa mun faɗa cikin karatu jarabawa ba kaɗai mumini take samu ba amma dai shi mumini idan jarrabawa ta same shi akwai wata manufa ta musamman kuma akwai wani sakamako na musamman da ubangiji ya tanadar masa idan ya yi haƙuri har Allah ya rantsi a wata ayar cikin suratul eh, ankabut yake cewa cikin eh haka alif lam mim nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin ubangiji ya rantse cewa ahasiban nasu shin mutane suna tsammanin an yaqulu amanna za su ce sun yi imani wa hum la yuftanuna kuma ba za mu jarabce su da fitintunu ba iri iri sai Allah ce wala qad fatanna alladhina min qablihim wallahi mun jarabci waɗanda suka gabace su sakamakon imani fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu dan Allah ya bayyanar da masu imanin gaskiya ga wanda bai sani bai sani wala ya'lamanna al kuma Allah ya tona asirin makaryata masu da'awar imani alhalin ba imanin ke gare su ba da ka jarabawa dai sharaɗi ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta ko ya shar'anta kan cewa duk wanda ya yi imani sai ya masa jarabawa a wannan ayar ce wala nablu wannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum wallahi sai mun jarabce ku har dan mu tallata masu kokarin cikin ku a san su lafazin na'lam Abdullahi dan Abbas ya ce min al-i'lan laminal ilmi tallatawa shelantawa domin ilimi shi kan Allah ya san komai kafin ya faru da bayan ya faru ba wani abu da zai faru wanda Allah bai san shi ba to amma ni da kai idan wani abu bai faru ba ba za mu san gaskiya ko ƙarya ba kowa ya sani wanda bai sani ba ya sani amma shi kan tuni ya riga ya sani sannan kuma wasabirina ubangiji ya ce kuma za mu gwada masu haƙuri daga cikinku ta hanyar dora musu jarabawoyi don a gane cewa wane mai haƙuri ne wane kuma mai raki ne wa nablu akhbarakum kuma lallai sai mun jarraba labarurkanku labarin wane shine ana masa kallon mai imani labarin wane shine ana masa kallon mara imani to za mu gwada don kowa a tantance ko kuma wa nablu kuma za mu binciki labarurukan ku ma'ana lahira za mu muku hisabi duk abin da mutum ya aikata za mu maido masa da shi baya mai masa tariya kuma mu gaya masa shi an gane ko wallahu kabirun bima ta'maluna Allah masani ne kuma mai bada labari ne da dukkan abin da bayi suke aikatawa ko shakka babu a Najeriya kan ana cikin halin jarabawa ko tintin tala-tala kuma ana cikin halin jarabawa kuma har yanzu a cikin take sai dai jarabawa iri-iri ubangiji daman cikin irin jerin gwanan jarabawa da ya ce zai jarabce mu da su wani lokaci jarabawa ta mutuwa ce mun sha ta a baya yanzu ma ba karewa ta yi ba dai amma da sauki alhamdulillah wani lokaci kuma jarabawa ta yunwa ce yanzu kuma muna cikin ta duka ba wacce Allah bai ce zai mana ba wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi kaga jarabawar mutuwa kenan tsoro kowa a ba wanda in ya fita daga gidansa yake da garantin zai dawo in masallaci ka je ba ka da garantin dawowa kasuwa ka tafi ba ka da garantin dawowa an yi wannan zama na tsoro yanzu dai kam da sauki sauki alhamdulillah wal ju'i Allah ya amintar da mu daga wancan muna fatan ya amintar da mu daga wannan yadda ya sauƙaƙa mana waccan muna fatan wannan ma ya sauƙaƙa mana ya yi mana baki ɗaya da haka shi musulmi baya canfi shi musulmi bai kamata bai canfi ba ka cewa wane ya ja mun kaza dama Allah ya gaya ma zai ɗora maka duk da cewa ba ma yin inkarin sababi yan adam suna iya zamowa sababi amma kamar yadda muka faɗa sababi bai da tasiri in kaddara ba ta yi aiki ba duk yadda wani zai so ya yi maka kaza in Allah bai kaddara kazan nan ba ba zai iya ba da haka mu gane da wannan jarabawa ce a fili wanda a matsayinmu na musulmi ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu nasiha kuma mu gaya wa kanmu gaskiya duk wanda yake canfi da wane ya tsora mana kaza wane ya ja mana kaza musamman shugabanni wannan jahilci ne lokacin da ake cikin wancan yanayi duk ba wanda ba sa ganin cewa shugaban kasa mai ci in yazo zai yaye ko ba haka ba amma kullum abin da muke faɗa mu shine babu wani wanda yake yaye wa ɗan adam ba musiba kamar yadda babu wanda yake dora musu in ba Allah su ba da ka su nemi yayewa da mafita a wajen Allah ka su neme ta a wajen yan adam amma in ba haka ba ka neme ta a wajen ɗan adam ka yi asara ba zai iya ba kuma ka taɓe domin ka rasa imaninka da ka mu rike wannan kuma mai mulki kowaye shi ko mun lalacewarsa ba zai so kai kuka da shi ba in so ne duk muguntan mutum zai so a ce masa mutumin kirki an gane ko to amma haka Allah madaukin sarki yake al'amuransa shi kadai yake kaddarawa na alkhairi ko kishiyarsa kuma shi kadai yake yayewa da haka musulmi mu dawo kan tarbiyyar mu da kan koyarwa addinin mu kada mu ɗauki tarbiyya irin ta kafirai idan mummunan abu ya same su sai su canfi da mutane yan uwansu wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indika sai Allah ya ce qul kullun min indillah da kyakkyawar da mummuna duk in ta zo daga Allah ne shi yake kaddara ta fama li haula al qawmi la yakaduna yafqahuna Hadiza. banu isra'ila idan musiba ta same su sai su ce Musa ya jawo mana idan kuma alkhairi ya same su sai su ce a wannan ai daman mun cancanta ba ku ga da mukai kaza mukai kaza ba shikenan sai aka fita eh za a fita Allah kaɗai shi yake fitarwa da haka ya yan uwa mu kiyaye wannan babu wani dan adam da yake iya saka a bala'i ko ya fitar da kai sai Allah sai dai sabubba to shi kuma sababi a karan kansa bai da tasiri in ba Allah ne ya kaddara ba ko ya yadda ba illa iyaka dai mu yi kokari mu kiyaye ka'idoji da dokokin da Allah subhanahu wataala ya sa mana cewa in mun kiyaye su jarabawa za ta kauce shine kokarin canja muyagun ayyuka da kyawawa kuma karka dauka cewa wai inda duk mutanen duniya yau za su zama musulmi na kwarai shikenan ba za a yi yunwa ba gobe za mu iya zamowa musulmin na kwarai a yau kuma gobe mu ma fi shan yunwa wannan kuma wata kaddara ce ta Allah inna rabbaka fa'alul lima yuri ba wanda ya kai manzo Allah shan yunwa kai kuma ka san ba wanda ya kai shi imani Nana Aisha ta ce gidansa wata uku ake ba dora tukunya ba balma Nana Aisha ta ce gidan annabi ba a taɓa kwana uku a ƙoshe ba kwana uku a jera ana ƙoshi ba a taɓa ba haka Allah subhanahu wataala yana da ka'idarsa ta jarrabawa wani lokaci ya jarabci ku dan laifuffukan ku wani lokaci kuma da'atta ku ce ma za ta jawo jarrabawa dan a daɗa daga matsayin ku da mu miƙa wa Allah wuƙa mu miƙa masa nama mu dogara da shi mu ɗauka duk abin da ya mana isa ce kai ne da kaya in ji bahaushe ce mallaka wuya idan yau Allah ya hana ka abinci ina za ka kai ƙararsa duk inda ka kai ƙararsa ma bata lokaci kai da kai ɗin da abincin da zaka ci duk shi ya halitta ya hana ka abinci ba wanda ya isa ya tome shi dan me subhanahu wataala so yake nuna maka shi ya isa ya azabtar da kai dole ka ce alhamdulillah ya faranta ma rai dole ka ce alhamdulillah in ba Allah ba wa ya isa haka duk dan adam in yayi ma mai kyau sai ka ce nagode in bai ma ba kuma sai ka ce alatir amma shi Allah da mai kyan da mara kyan yayi ma dole ka gode baka da yadda ka iya subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya kawo mana agaji daga cikin wannan hali da muke ciki wallahi mu yan Najeriya ma kamar yadda ake faɗa kukan daɗi muke yi makotanmu sun fi mu shan wahala ƙasa kwatano da sauransu zaka tara bushewar tasu tafi sama da tamu ne ninkin ba ninki amma dai duk da haka muna fatan Allah ya taimake mu ya agaje mu da mu da su din baki ɗaya ya fitar da mu daga cikin mawuyacin hali da muke ciki mu yi ta addu'a mu ta neman mafita a wajen Allah ba mu ta faman fata da camfi da kaza da kaza ba Allah sa wane ya mutu Allah sa shugaban kasa ya mutu in ya mutu sai ka zama su fadi ka ci abinci kai ma dai mutuwar za ka yi lokacin shugaban kasa Umaru ba haka aka yi ta gani ba Umaru ya mutu Najeriya ta gyaru ba za ta gyaru ba in dai ba mu gyara ba ba za ta gyaru ba in dai ba mu gyara ba mecece Najeriya ne mu talaka ne ba Najeriya shugaban ƙasa kwaya ɗaya ya isa ya juya abin da mutum miliyan ɗari da tamanin suke a kai haba kamar shi ne kumfa ya kunu har bai isa ba Allah kaɗai shi ya isa subhanahu wa ta'ala da mu nemi mafita a wajensa mu nemi arziki a wajensa mu nemi sauƙaƙawa a wajensa shugabanni bayi ne kamar mu bayi ne kamar mu ba sa iya sawa ko su hana sai da ikon Allah shi yake sawa shi yake iya hanawa da haka shugabanni tausayi ya kamata ma a tausaya musu tausayinsu ya kamata ku je musamman dai shugabanni masu kishi duk shugaba mai kishi ya hau mulkin Najeriya abin ka tausaya masa ne kashe shi za ku yi wannan tanshin din da bala'in da miyagun addu'o'in da kaza kaza da kaza an ba mai saurin duk wani abu da shugaba yake yi a kowace ƙasa ba za ka tara ana zindimarsa da ashar da zagi da abubuwa na rashin mutunci ba sai Najeriya. ‘Yan Najeriya wannan yana daga cikin kususiyan mu ta daban, karaman mu ta daban, zagin shugabannin mu a madadin mu musu addu'a. Lokacin muna karatu a Sudan da mu da ‘yan Nijar wajen cin abincin mu ɗaya. idan an gama cin abinci sai a kunna bbc ko voice of america sai a saurara da an zo labaran najeriya aka faɗi abin da shugaba ya yi yan najeriya sun rinka zagi ai kaza kaza tsinan ne kaza kaza to daman ana gama labaran najeriya sai a shiga na nijar to ba mai wa yan nijar kara ana gama labaran najeriya ya mu tashi sai mu basu su su ji labaran su su kaɗai to sai muka fahimci ransu yana ɓaci ba a yi musu kara kenan sai aka ce to a rinka zama to kuma ana gama labaran Najeriya aka shiga Nijar yadda muka zage shugabanninmu su ba sai mu afkawa nasu wallahi akwai ranar da a gaban ido na wani dan Nijar wani dan Najeriya ya zagi shugabansa ya fashe da kuka dan me za a zagan masa shugaba kaza kaza kaza kaza shugabansa aka zaga ba dangin iya ba na ba shugaban ƙasarsa ne me yasa ka zagan masa shi amma a Najeriya zagin shugaban ya ma tukuici da kuɗi ma ake siya ka zaga da kuɗi za a sai maka fili ka je ka zagi shugaba ka gaya masa buƙaƙen magana ka dawo kai kwanciyarka in an yi magana a karanto cewa akwai 'yancin faɗa albarkacin baki ko kamar ina mamakin yancin faɗar albarkacin baki da ya ba wa 'yan siyasa damar suke zage shugabanni na addini da na rayuwa amma yancin faɗar albarkacin bakin da ya hana malaman addini su faɗi gaskiya duk lokacin da za a sa program na gaskiya a gidajen rediyo an rinka editing kenan a datse can a sare can a girbe can yancin faɗar albarkacin bakin ba a faɗa addini shi ma siyan masa kasuwa ma za ka yi in akwai wani mai challenge ka ce a ni ba ni ni dan kasuwa ne zo kai ma ka sayi fili in baka ka faɗa ba ruwana masu sauraro su yi hukunci da haka dai ya kamata da Allah mu yi hakuri mu daina zagin shugabannin mu mu daina tsine musu mu daina la'anta su mu yi musu addu'a an ba za mu yi musu addu'a ba mu ja bakin mu mai shiru kuma mu sani cewa mafita a wajen Allah ake nema ko ma waye shugabanka Allah ya sa mu gane ya takarda ta gaba ya ce dan Allah malam shago za mu buɗe shi ne nake so malam ya yi mana nasiha tare da addu'a da fatan alkhairi to nasiha in dai shago ne na siye da siyarwa nasiha farko da zama shi ne lalle ka san haƙƙin Allah game da siye da siyarwa da yawa 'yan kasuwa suna shiga kasuwanci amma ba sa karanta abin da ya shafi siye da siyarwa na addinin musulunci wanda kasuwanci ibada ne kamar yadda kasan sallah ma ibada ce Allah zai tambaye ka akan siye da siyarwa kamar yadda zai tambaye ka akan sallah dukkanin su ibada ce kuma dukkanin su a littattafan addini kowace tana da babi sallah da babinta ciniki ma da babinsa da haka ya kamata yadda muke kokarin mu san sallah to mu yi kokari ma mu san dukkanin wata sana'a da zamu ta fuskar sanin haƙoƙin ubangiji subhanahu wataala a cikinta da kokarin kiyayewa wannan shi zai sa dukiya ta yi albarka kuma shi zai sa Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga dukkanin wasu abubuwa na ki sana'ar mu tana da alaka matuƙa da ibadar mu domin duk abin da zaka kai bakin ka yana da alaka da ibadar ka dan ita ibadar in ba za ka samu karfin yin ta ba sai ka ci to matuƙar abin da ka ci din in ba halal bane to ko kai ibadar kuma Allah ba zai karba ba domin Allah ya gaya mana cewa dukkanin wanda yake cin haram ko ya ɗaga hannu ya addu'a Allah ba zai karba ba ballantana kuma yayi sallah in yayi sallah ma Allah ba zai karba ba saboda sinadarin da ya kai bakinsa ya samu energy da karsashin da ya je ibadar haramun ne shi kuma inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki kuma inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓa ne daga masu takawa masu kiyaye dokokinsa mutumin kuma da yake cin haram bai zama mai takawa ba bai zama mai kiyaye dokokin Allah ba mu yi kokari mu kwatanta dan abin da ba a rasa ba na gazawar dan adantaka Allah madaukakin sarki in ya ga kokarin mu zai yafe mana karshe ce yana so in sanar da mutane su taya shi da addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi sa'a ko ya bashi mace ta gari to Allah madaukakin sarki ya baka da dukkan sauran yan uwa masu bukata su ma matan Allah ya ba su mazaje na gari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu